ɗauka a wannan tashar YouTube. Damana. TV. shugaban najeriya muhammadu buhari ya bukaci majalisar wakilan ƙasar ta daidaita shirin kashe kuɗi na matsakaicin zango don samar da naira tiriliyan hudu da nufin sanya su a bangaren tallafin man fetur cikin wata wasiƙa da shugaba buhari ya aiki wa femi gbajabiya mila ya bukaci amfani da ƙarin dala wato dala biliyan goma sha ɗaya da aka samu kan wato farashin kowace gangar mai don cike giɓin tallafi wanda baya cikin kunshin kasafin kuɗin bana kan haka mun tattauna da comrade nasir kura na kungiyar kwadugo a najeriya kuma ya yi mana tsokaci kan wannan batu wannan watan ba wani abu ne illa kwatan kwatan kwatan abin da za a cewa fargar jaji da kuma abin da ba wani abu bane da har ake wani kan ma shi ake zuji da shi a baya dai gwamnati ta san yadda take yi take tallafawa wajen ake samun watan rara da kuma tausasawa 'yan kasa akan wannan watan albarkacin wannan ma'adanai wannan fetur da Allah ya bamu an yi abu na a ce wai an tura kuduri ko an tura bukata daga bangaren shugaban ƙasa ko bangaren zartar aiwatarwa a sai an tabbatar an kawo wannan tallafin ai ba wani abu ne da sai an yi kwakwazon sa abu zai amfani yan Najeriya dole da dama an je an kai kudirin da za a samu sassauci a zama an tallafa yan Najeriya akan saukin abin da yake harkar mai ai ya kamata a ce in an zo maimakon ana sai mayare naira ɗari da sittin da biyar wani wajen a ninka haka wani wajen a tsora ɗari biyu wani wajen a sai lita ɗari biyu ko hudu samu daidaito an samu nutsuwa. Comrade Nasir Kura Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa a Kamaru ta bayyana damuwa dangane da batun ci gaba da tsare ma'aikatanta da hukumomin kamar ke yi. Ƙungiyar ta MSF ta sanar da dakatar da ayyukanta a yankin kudu maso yammacin ƙasar biyu bayan rashin bayar da kariya ga hukumomin wato daga hukumomin Kamaru ga ma'aikatan ƙungiyar. Sylvain Gru shugaban gudanarwa na ƙungiyar yi wa Arfai ƙarin bayani.